Shugaba Patrice Talon da ke jawabi a zauren Majalisar Dokokin Jamhuriyar Benin a ranar Laraba 20 ga watan Disamba ya jaddada matsayin kasar dangane da matakin ladabtarwar da duniya ta ɗauka a kan ƙasashen da soja suka yi juyin mulki. La prise du pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. ya ce ɗare karagar mulki da ƙarfin bindiga abu ne da ya zama wajibi kowane cikakken ɗan dimokuraɗiyya ya yi tur da faruwarsa Yin haka abu ne da yake da tabbacin ya yi daidai da manufofin ƙasarsa, haka kuma abu ne da ya yi daidai da tsarin ƙasashen yanki da na nahiya da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. Ya kuma ƙara da cewa Benin ta so ba bata kuma taɓa fatan takunkumin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka ƙaƙa ba, zai haddasa matsatsin rayuwar yau da kullum a wajen al'umma Wannan ne ya sa ƙasarsa a asirce ta sha aika saƙonni zuwa waɗannan ƙasashe 'yan uwa musamman ƙasar Nijar. Domin a cewarsa ya yi imani akwai lokacin a yi Allah wadai, akwai lokacin tursasawa, akwai kuma lokacin yin bita a kuma yi na'am. shugaban jamhuriyar benin wanda ya bayyana bukatar ganin hulɗa ta dawo kamar da tsakanin ƙasarsa da ƙasashe makwabta inda soja suka yi juyin mulki musamman niger ya ƙara da cewa akwai alamar kau da kai daga ɓangaren hukumomin mulkin sojan wannan ƙasa ganin yadda har yanzu suke ci gaba da yin burusu da matsayin ƙasashen duniya dangane da wannan dabbarwa. abin nufi magana ta rage daga gare su in ji shi que la balle est bien dans le camp des autorités de fait. Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren mahukuntan niger dangane da kalaman shugaba Patrice Talon. Samun dangantaka a tsakanin hukumomin jamhuriyar Benin da na jamhuriyar niger matsala ce da ta samo tushe daga takunkumin da ECOWAS ta kakaba a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. sai kuma uwa uba batun harin da kungiyar ta yi barazanar amfani da shi don mayar da hambararren shugaban kasa kan kujerarsa matakin da anan cikin gida jama'a ke zargin benin da yin gaba-gaba wajen ganin ya tabbata kuma dukkan wannan kace na ce na wakana ne a wani lokacin da kasashen biyu ke shirin kaddamar da ayyukan bututun man nijar benin a watan gobe sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar